Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye. A tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba biyu ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan dalilan da ke haddasa yawan hatsarin mota a Najeriya. kwanan nan hukumar ƙididdigar ƙasar ta ce mutane sama da dubu biyu suka rasa rayukansu sanadiyar haɗarin mota a ƙasar akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku shin wace irin gudunmuwa jama'a za su bada wajen shawo kan matsalar haɗara da ake yawan samu a kan titunan najeriya kuma rayuka da yawa na salwanta lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Kada a manta a sanya alamar tarawa da ɗaya a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan kudin dokar da ta kakabawa rashi takunkumi wanda a can baya baya goyon bayansa. gudurin dokar dai zai mayar da martani ga kasar rasha bisa katsa london inda ta yi a zaben shugaban kasar amurka na shekarar ta gabata wanda ke dauke da wasu sabbin takunkumi ga kasar rasha da iran da kuma koriya ta arewa haka kuma shirin dokar ya rage wa shugaban kasar amurka ikon yin afuwa ga kasashen a wata sanarwa da fadar white house ta fitar a yau laraba trump ya ce rage karfin ikon shugaban kasa a kudirin zai yi wa amurka wahala ta yi amfani wajen harkar cinikayya mai alfana ga amurkawa kuma hakan zai ƙara ƙarfafa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen china da rasha da kuma koriya ta arewa shi dai wannan ƙudurin dokar ya samu karbuwa ga 'yan majalisun amurka baki ɗaya wanda hakan zai iya baiwa 'yan majalisun ikon da ya fi na shugaban ƙasa idan har ya ƙi amincewa da ƙudurin A yau Laraba ne aka samu wasu 'yan Birtaniya uku da ke kiran kansu dakarun Musketeers da laifin kitsa harin ta'addanci akan 'yan sandan kasar. kotun birnin london ta samu nawed ali mai shekaru 29 da haihuwa da kobayib hussain mai shekaru 25 da kuma mahibur rahman mai shekaru 33 a duniya da laifin shirya kai harin ta'addanci biyo bayan shari'ar da aka gudanar da yawancin a sirrance ne mutum na hudu da ake tuhuma tahir aziz mai shekaru 38 shi ma an same shi da laifi masu gabatar da karar sun bayyana cewa shi ma daga karshe ya shiga jerin masu shirya kai harin mutanen uku dai sun haɗu da juna ne a lokacin da suke a gidan farsuna kan laifukan da suka shafi ta'addanci a cewan lauyoyi masu gabatar da kara. to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta ce daga ranar 1 ga watan satumbar wannan shekara za ta fara hana 'yan ƙasar ta zuwa koriya ta arewa bayanan da aka bayar ta kundin bayanai na gwamnatin tarayyar amurka din ya nuna cewa an ɗauki matakin ne don kare amurkawa daga kasadar da aka kama su kuma a yi musu tsarewa mai ta dogon lokaci a halin yanzu kuma manyan jami'an diflomasiyyar amurka sun sanar da shugaban kasar ta koriya ta arewa cewa amurka ba makiyarsu ba ce amurka na wannan bayanin ne duk da cewa bata janye komi ba a jerin matakai da za ta iya ɗauka na takawa shirin makamai masu linzami da na nukiliyan kasar take birki a taro da manema labarai da ya yi sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka ba ta neman canjin gwamnati a koriya ta arewa ba ta bukatar ganin rugujewar gwamnatin ba ta kuma neman a gaggauta haɗewar kasashen cikin gaggawa ba sannan kuma amurka ba wai tana neman wata hujja na tura sojojinta cikin ƙasar ta koriya ta arewa ba ne tillerson ya ce duk take-taken tsokana da koriya ta arewa ke ɗauka akan amurka amurka na fatan watan wata rana ƙasashen biyu za su zauna su tattauna hanyoyin samun maslaha akan cece kucen nasu daga ƙarshe wani kamfanin fasaha da ke kirgen kuru'u ya bibiye zaben ƙasar venezuela da aka gudanar ranar lahadi mai matuƙar mahimmanci ga kundin tsarin mulkin ƙasar ya gano cewa an yi maguɗi a zaben da aƙalla kuru'u miliyan ɗaya a cewar shugaban kamfanin matic yau laraba antonio muhika ba tare da wata tantama ba zaben da aka gudanar na majalisar nazarin kundin tsarin mulki an yi maguɗi ya ci gaba da cewa bambancin da ke tsakanin kuri'un da muka samu da kuma wanda jami'an zaɓe suka bayyana akwai kimanin kuri'u miliyan guda sai dai muhika bai tabbatar da cewa ba ko ƙarin kurɓun da aka samu sun yi tasiri wajen sauya alƙiblar zaben wanda zai iya sa jam'iyyar adawa da ke da rinjaye a majalisar ta ƙalubalanci sakamakon Shugaban majalisar Julio Borges ya ce wannan abu da kamfanin Smartmatic ya samu abu ne da 'yan adawa da masu fashin baki suka zarga zai faru. Ya kuma kara da cewa 'yan majalisar za su nemi babban mai bincike na ƙasa ya gudanar da bincike a kan jami'an hukumar zaɓe ko sun aikata wani laifi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mutane 2,673 ne suka rasa rayukansu sakamakon haɗarin mota a Najeriya tsakanin watan Janairu zuwa watan Yunin da ya gabata na wannan shekarar ta 2017, a cewar wani rahoto da hukumar ƙididdigar Najeriya ta wallafa a shafinta. To ko me ke yawan haddasa wannan hadarin Wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya na da ƙarin bayani. Gudun tsiya ne babban dalilin aukuwar hatsura, sai tsinkewar birki da kuma tukin ganganci a matsayin dalili na uku. A Abuja aka fi samun na hatsuran, inda za ka tarar a shan talelin titin tsakiyar gari wasu kan runtuma a guje maleji ɗari da tamanin Kan titi ɗaya ma sai ka ga wani ya zo ya kara wa wani, ko ko wani ya shiga ƙarƙashin wata mota saboda ma yana cikin maye ko kuma tsabar gudu ne kawai. Kaduna da Naija ne a matsayi na biyu da na uku. Na zanta da babban jami'in ƙungiyar direbobin Najeriya da NURTW Comrade Suleiman Danzaki dan sharhi kan dalilan hatsura. Mun yawo kasashen duniya da yawa mun gani duk inda direba ya kaman awa biyar yana tafiya wajibi ne a tilasta shi ya je ya huta. domin ga wadda bai san me ake kira babban mota ba da babban mota da jirgin sama dukkansu aiki ɗaya ne wato abinda suke amfani da shi ne shi ne wuta ruwa mai iska da hydraulic don dukkan su ba su da emergency kuma abu ne mai wahalan gaske duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa ba yadda za a yi su iya taka birki su tsaya ai mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so ai yana daga cikin abin da mutum zai yi ya samu hutu ma wani abu ne dole in kai tafiya ka je wani gari dole ka biya wurin da zaka kwanta ka samu miƙewa ai in ka lura su drobin a takura suke su zo su yi tuki nesa kuma su zauna a cikin motan su yi bacci in za a tuna hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa ta sanar da shirin kafa tashoshin dakatawar direbobi don ɗauke manyan motoci da kan tsaya a gefen tituna da akan kan kawo cunkoso da ma hatsura. Waɗannan gurare da za a kafa nesa da babban titi za su zama da duk ababen more rayuwa ga direbobi. Hassan Bello shi ne shugaban hukumar. Muna nan muna aiki da Road Safety Co da kuma 'yan sanda. Cewa idan aka yi waɗannan tashoshin fa to babu kuma inda za a fakin mota sai wurin. Kaga an yi da Kaduna State Government a nan Mararaba Jos da wasu wurare ana nan ana ta ɗaukan mataki a tabbata an yi wannan abubuwa da abu su zo kara zube motoci ko ina Allah kawai ya kiyaye irin an samu hadari ko wani abu Allah kawai san abin za kawo dole wannan wurin akwai hukumai kamar kashe gobara lafiya da abubuwa da yawa za a inganta wannan dauko kaya da kuma su durobobin da suke haka mu ce musu bayan an yi wannan ba za ku je ku fakin kan titin a cikin birane dole abu ne za a yi kamar wajen bypass na wani gari saboda haka su ba sai sun shiga cikin gari su yi kauye nan za a ba su komai in ma gareji mota ta lalace akwai mechanic village wurin idan mai suke so akwai shi ba su lafiya ne akwai asibiti akwai police akwai komai yadda an yi tanadi rahoton bai ambaci fashewar taya rashin magogin gilashin yana ruwan sama da ramuka kan hanya cikin dalilan ba ba mamaki hakan na kunshe ne cikin gudun tsaya da sassauta gudu ka iya kawo sauki in aka samu akasi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Allah mun gode Nasiru Adamu El Hikaya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wace irin gudunmuwa jama'a za su bada wajen shawo kan matsalar hadara da ake yawan yi akan titunan Najeriya kuma rayuka da yawa na salwanta. Amma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan wakar. Allahu Allah ga tambaraya, Allahu Jalla ga tambaraya, Najeriya ga tambaraya. sai mutu ya bar wasiya har sa abubakar sai da ya bar wasiya sa awolo ma ya bar wasiya da ta yi ma ya bar wasiya Janaral abbas ya bar wasiya janar murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan kurge amana kuma sun ce wa kowa ya rike amana da gatan baraya Najeriya ke ce gatan baraya Najeriya ke makakin amana da shehu sai mutu ya bar wasiya sar abubakar sai da ya bar wasiya sar dauna ya mutu ya bar wasiya kanar murtala ma ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya ai ya ce su biliyan kurke amana dacewa kowa ya rike amana ya samariren duniya yan mataren duniya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Kaduna. alaikum. Wa alaikum assalamu. Eh, Lafiya kalau da wa muke magana. Ina magana da Alhaji Ruwa ce ba kullum daga nan ga daga. To muna jan ka. Yau gaskiya da za a samu sauki wani abu kawai ga hukumi saboda gudun ke ga yawanci direbobin kawai ne in ki kula da yawancin tukin sannan kuma duka da direbobin motocin wallahi wasu ba yi ne ba kuma za a yi musu lodi kamar daga kaduna haka zuwa kano ko wani wuri mm. to gaskiya inda yana son haka sai dai a kula kawai da yawanci direbobin da to mun gode da ra'ayinka har yanzu dai muna nan a kaduna ga wani kiran ya shigo mana To sunana Muhammadu Bako Kauga ma daga nan gudumar gasa. To Malam Muhammadu muna jan ka. To wani abubuwa gaskiya idan an ce na farko dai kafin a ce talaka ya bada gudunmawa. Mm. Gwamnati ce za ta bada gudunmawa ta farko. Gudunmawa gwamnati ta farko ta tabbata ta kyautata wa ma'aikatanta masu kula da haɗuran hanya ba cin hanci ba rashawa suna biyan su kuɗi tsakani da Allah hmm. kuma ta gyara hanyoyi na biyu mu talaka yanzu misali yadda da ake za a sa tashoshi misali irin tashoshin tirela din nan a madaban da tafa da sauransu mm. yanzu kama mu a nan guduma da gasa za ki ga mutum ya ciko tirela da mai ya shigo cikin riga ya kurda cikin layi da layi ya shiga amma talakawa ba su da yancin su mai magana suna mai magana za a ce suna bakin ciki da shi kuma kiri-kiri idan haɗari ya faru tanka ɗaya za ta iya kona unguwa guda amma ba yadda za ku yi ku mai magana wajibi ne hukumomi su dinga ɗaukar ɗawainiyan cewa duk wani direban tirela da yake ɗauko tirela ya shigo cikin gari da ita a hana su a musu tasha can inda za su tsaya su dinga ajiya saboda dukiya ne na mutane kuma shigo da man fetur tanki cikin unguwa hadari ne wannan gwamnati ce da ta to malam muhammadu ba ban tare nan fashin ka ba amma irin waɗannan direbobin in sun keto ta cikin unguwa ba ku iya ɗaukar lambar motar su ku ku ba hukuma don a nemo su sun fi ka kuɗi in ma ka ɗauka ka bada ai kuɗi za su je su bada su za su yi fure kai kuma za su je ma su ce kai ne ka kasa ka kawo sunansu. Amma a kwatanta hakan dan ai ina ga zai taimaka ko? A'a in an kwatanta haka ai wannan ni ina gaya miki ni abu. To layin Malam Muhammadu Bako ya goce mun gode yanzu kuma bari mu je Neja. To layin malami daga Neja ma ya goce yanzu kuma bari mu je Kebbi. Hajjia Maryam barka da wuni. Barka ka da wa muke magana daga Kebbi. Kina magana da ɗan Asabe mai fata daga nan ya wuni. To Malam ɗan Asabe muna jan ka gudun gudunmuwarka. To gaskiya abubuwan da ke kawo hatsari a titunan Najeriya suna da dama na farko dai babu hanya mai kyau. Hmm. Duk yadda ake so a yi tafiya lafiya a saukar lafiya idan ba hanya mai kyau dole a samu matsala. za ki ga cewa wani hatsarin wurin kauce ma hanya ne ko kuma an yi aron hannu wuri ba kyau mota ta hmm. ɗauko kaya mai yawa ta yi aron hannu kamin ta koma nauyin kaya ja ita ta faɗi sannan ya kamata su direbobin nan idan direba yana jin bacci don Allah don annabi ya faka motan sai ya baccinsa sai ya gaji bai yiwa a ce za a tauna dan taura biyu a lokaci guda kai To mun gode malam dan Asabe mai fata yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Malam Dauda barkan ki da warhaka. Barka ka dai da wa muke magana daga Nasarawa. Bashir Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari har kwata na jihar Nasarawa. Malam Bashir kana lafiya menene ra'ayinka? A gani na ni dai kan ina ganin akwai abubuwa da dama kamar su sayan kaya tukumbu. Mm. wanda ba sabo ba kenan. Eh. sannan kuma akwai tukin ganganci gaskiya direbobi ya kamata su daina tukin ganganci sannan kuma yana da kyau gwamnati ta gyara mana hanyoyi don ko an gyara hanyoyi an saya taya mai kyau mai inganci kuma direbobi sun daina tukin ganganci to insha Allah za a magance matsalolin hatsarurruka kan hanya to mun gode malam Bashir Tela yanzu kuma bari mu sake komawa Neja Hello Hello da wa muke magana daga Neja Muna magana da Muhammadu Sani daga Fando Gari. To Malam Muhammadu Sani muna jan ka. Mu dai muna kan babban hanya wanda ta haɗa tsakanin da arewaci da kudu. Mm. Wallahi wannan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. mu da wannan hanyar ya ci a daga samun yawan haɓaka a ƙasar nan. Don Allah muna roƙo ga federal gwamnatin Najeriya su taimaka wannan hanya ko gyara gyara a yi an ba ana gyara amma an gyara ma sun kwashe kayan su sun faffasa ramuka sun bar hanya wanda sai wanda ya ba wannan hanya zai ga munin wannan hanya tafiya za ka yi a minti goma sai ya kusa awa ɗaya kana tafiya kan wannan hanya da Allah muna kira ga gwamnati ta wata Malam Muhammadu eh, hanyoyin da aka fara yansu sai kuma aka zo aka watsar da ginin su ne? imana eh, da har kwaskwarima ake ma hanyar da ana gane makon ma a yi sabo a'a ba a yi ma yin sabon sai kwaskwarima ake ma tsohon yanzu masu mayin gyaran masu kwaskwari sun kwashe kasu babu kowa kuma sun ga kuma sun ta hanyar wato sun faffasa ma titi yanzu nan in ka je kura da zai same ka hanyar nan wani direban ma in ya zo da ci hanyar ma ga tashi ta fashe a hanyar. to mun gode malam muhammadu sani yanzu kuma bari mu je jalingo. Salamu alaikum da wa muke magana daga Jalingo. To layin malami daga Jalingo ya goce amma mun samu wani kiran daga Nasarawa. Assalamu alaikum suna shafa ne katin magaji dan ya musa kuma jihar Nasarawa. Malama Maryam barka da aiki. Malam shafa kana lafiya? alhamdulillahi malama maryam wato abun da yake faruwa kin san akwai rashin haƙuri mm. game da direbobinmu na najeriya kuma a gaskiya tafiyan da ake yi gaskiya gudun yana yin yawa za ki ga mutum zai ɗauki moto sabo ki ga yana tafiya wurin 200 kilomita eh, ba zai ma tafiya ɗari da ashirin ko ɗari da goma ba amma za ki ga mutum ya kai moto har ɗari biyu kuma dole ne in aka ce an zo an samu damuwa fitinan zai yi yawa kuma na biyu a gaskiya fi layi dole ne mu jawo hankalin direbobin mu na Najeriya duk abin da za ka yi shi a cikin natsuwa to dole ne a same shi da sauki to amma in aka ce ba yi abu a cikin natsuwa ba dole damuwa ya zo in an tashi mutuwa sai ki ga tafiyan an zo an samu wahala ya yi yawa saboda haka kiran da muke yi ga 'yan uwanmu direbobi don Allah don annabi a mm. duba a san abun da rai din nan kwaya ɗaya ne in ya riga ya kare ya kare kenan baka sake samu wani da fatan za su ji wannan faɗakarwa da muke yi kuma Allah ya sa mu zauna lafiya kuma Allah ya sa mu gama lafiya da wannan ƙasa namu Najeriya salamu alaikum to mun gode malam Shafale yanzu kuma bari mu je Sokoto ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Sokoto Eh Hajiya Maryam kina tare da Usman A Bello Bonkari karamar hukumar ta Binji a jihar Sokoto Najeriya. Malam Usman mana janka. ka. Eh na ji kwatatawa dangane da irin yanayin jerobobin ne ko kuma gudane-gudanen da suke na rashin ah, kima. Hmm. a ah, ni a gaskiya na da kyau ce hukuma ta ɗauko da tsari idan an ka tabbatar da cewa dare da shi na a umar haba'isa na salwantar rayukan mutane ko na kasa fito a yi masa hukunci mai kyau sani da kyau a ce su kan su a kungiyar union a yayin aiki da bilu ya da kyau a ce sun ba ta su a kasancewa duk wani direba da aka sani a yana mummunan gudu an san shi a ko harsunan mutum da ake wa ko wani mm. wannan sun kuma sani akan shari'a a mallamai ya da kyau a ce sun shigo cikin musamman mallama addinin musulunci da na kiristoci su wa magoya bayan su hudu ba kasancewa idan har kashe rai daya to kayan sanadiyar kila na kasa iyalin shi komi saboda haka a ka aza mutane biyu To mun gode Malam Usman A Bello yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum Hajiya Maryam Dauda. Wa alaikum assalam dawa muke magana. Kina magana da Sama'ila Isfawa kasan ba da karamar hukumar Ganjuwa. To Malam Sama'ila muna jan ka. To a takaice da saurayi saurayi Hajiya Maryam Dauda kin san Najeriya an akwai doka amma ba aiki da ita. To kaji kuma. Domin dalili kin san idan kana da kudi a Najeriya doka ba aiki a kanka. Hmm. idan kin ga an daina wannan abu shine a cire mai kuɗi da talaka a zo a aiki tsakani da Allah kowa a masa hukunci yadda dokan ƙasa ya ce to amma in ba haka za a yi ba ba za a daina wasu abubuwa a Najeriya ba. Kin san a Najeriya idan kana da kuɗi to babu wanda ya isa maka wani abu wanda kai dan wani ne alfarma a wani wani ne abin ma sai a maka ma sai ka rasa ma abin ma ya za ka fito Kash Malam Sama'ila mun so mu ji karin bayani daga gare ka amma kuma layin ka ya katse amma kuma gobe ma rana ce za mu sake baku wata damar mun gode da kiran ku. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu a yana cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mamban kwamitin wasanni a majalisar dokoki kwabi wayome ya yi tsokaci a kan zancen rikici tsakanin shugaban hukumar kwallon kafa ta gfa kwasi hantaci da mataimakinsa george efriye yana mai cewa wannan rikici nasu zai addabi wasannin kwallon kafa a kasar ghana dan majalisar ya ce lokaci ya yi da ya kamata a majalisar ta gayyato su akan wannan batu kwabi ya ce ya riga ya bada wannan shawara ga kwamitin wasanni na majalisar game da wannan gayyata kuma kwamitin ya amince da gayyato shugabannin na kwallon kafar ghana ƙaramin ministan wasanni fayos enam hajide ya yi kira ga kungiyoyin wasanni na kasar da su daina amfani da kafofin sada zumunta suna cin mutuncin ma'aikatar wasanni a cikin wannan lokaci ma'aikatar wasanni tana shan suka akan kafofin sada zumunta sakamakon gazawarta wurin saka kuɗi a kungiyar 'yan damben boxing masu tasowa ta ghana da wasu fannoni daban-daban na wasannin miƙe jiki ta yadda za su iya fafatawa da takwarorinsu na ƙasa da ƙasa a matsayin wasannin shiga gasar commonwealth da za a yi a ƙasar australia wannan al'amarin ya sa ana ganin ma'aikatar ta zama ta kwallon kafa kadai amma shi kuwa karamin ministan enam hajide ya ce kada a bata musu suna akan rashin fahimtar juna kwamitin da'a na hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa ta umarci kungiyar tp mazimbe ta kasar congo ta baiwa liberty professional ta ghana da saint stars dala tara a matsayin tukuici na sayar da dan wasa richard kisib ko kuma a rage mata maki kungiyar Liberty Professionals mai wasa a Premier League din Ghana tana da haƙƙin karɓan tukicin dala dubu tara kana Saint Stars wanda take wasan League din ƙasa da Premier League ita kuma tana da tukicin dala dubu uku da ɗari biyu da arba'in da tara. a watan janairun bayar ne kwamitin shiga tsakani a hukumar fifa ta umarci kungiyar ta congo ta biya waɗannan kuɗaɗe amma sai ta yi watsi da wannan maganar dalili kenan kwamitin ɗa'a ya ce ko ta biya ko kuma a ja kunninta dan wasan najeriya mai wasansa a manchester city mai shekaru 20 da haihuwa kelechi ihanacho da ya kammala gwajin lafiya a leicester city yana huskantar wasu matsaloli a nan amurka bisa zargin yi wa wata kotun pennsylvania karya da alama ihana dai ya kammala shirye-shiryensa na fara wasa da leicester city bisa kudin ingila fam miliyan 25 amma da alamar shirin nasa na yi wa leicester city zai huskanci tarnaki saboda batutuwan shari'a da ma'aikatar da ke wakiltarsa a nan amurka ta first 11 management wanda ta kai shi kotu bisa rusa wata yarjejeniya da suka yi da shi shekaru biyu da suka wuce. Yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta kushe da kakkausan lafazi harba makami mai linzami mai cin dogon zango wanda ka iya isa waɗansu ƙasashen duniya karo na biyu cikin watan Yuli. Abin da ya saba wa ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu da suka bayyana matsayin ƙasashen duniya. Amurka ta yi watsi da hujjar da gwamnatin ƙasar ta bayar cewa gwaje-gwajen da kuma makaman za su tabbatar da tsaron koriya ta arewa a zahiri ma akasin haka za su yi yi wa duniya barazana da waɗannan makamai da kuma gwaje-gwajen suna ƙara mai da koriya ta arewa saniyar ware da kuma gurgunta da tattalin arzikin ƙasar da hana al'ummar ƙasar samun waɗansu ababen jin daɗin rayuwa ya kamata dukan ƙasashen duniya su fita fili su nuna rashin goyon bayan su da koriya ta arewa in ji sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka rex tillerson ta wajen ci gaba da aiwatarwa da kuma ƙarfafa takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. Da nufin ganin Koriya ta Arewa ta fuskanci illar ci gaba da gudanar da ayyukan makaman nukiliya da kuma hanyoyin sarrafa su. A matsayin babbar ƙasar da ke samar da kuɗi da Koriya ta Arewa ke iya bunƙasa ayyukan makaman masu linzami. China da Rasha suna da alhaki na musamman a wajen barazanar da yankin ke fuskanta da kuma zaman lafiyan ƙasashen duniya, in ji Sakatare Tillerson. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi kira ga china ta shawo kan koriya ta arewa ta daina ayyukan kera makaman nukiliya ta kuma dawo teburin tattaunawa ta ce tilas ne china ta tsaye da shawara ko a ƙarshe za ta ɗauki wannan muhimmin matakin lokacin cika baki ya wuce yanzu haɗarin da gwamnatin koriya ta arewa take da shi ga zaman lafiyan ƙasashen duniya a fili yake a halin da ake ciki dai amurka za ta ɗauki dukkan matakan da suka dace wajen tabbatar da tsaron cikin gidanta da kuma kare abokan ƙawancenta da ke yankin ta haka kwanaki biyu bayan da koriya ta arewa ta harba makami mai linzami na baya-bayan nan rundunar sojan amurka ta gwada wata na'ura ta kare makamai masu linzami da ake kira sad a takaice daga alaska na'urar kariyar ta yi nasarar kare makami mai linzami da jirgin mayakan sama ya harba a kan tekun pacific amurka in ji sakatare tillerson tana son ganin an raba yankin koriya da makaman nukiliya cikin ruwan sanyi a kuma kawo ƙarshen take-taken koriya ta arewa kamar yadda muka bayyana ƙarara ba za mu taɓa amincewa koriya ta arewa ta samu makamai masu linzami ba ko kuma juyawa abokan ƙawancenmu da abokan fafatukarmu a yankin baya. in ji sharhin murya Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan kudin dokar da ta kakabawa rashi takunkumi wanda a can baya baya goyon bayansa. kudin dokar dai martani ne ya kasar rasha bisa katsalandan inda ta yi a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar ta gabata wanda ke dauke da wasu sabbin takunkumi ga rashar da iran da kuma koriya ta arewa haka kuma shirin dokar ya rage shugaban kasar amurka ikon yin afuwa ga kasashen. a yau laraba ne aka samu wasu 'yan birtaniya uku da ake kiran kansu dakarun mastaketa da laifin kitsa harin ta'addanci akan 'yan sandan ƙasar amurka ta ce daga ran 1 ga watan satumbar wannan shekara za ta fara hana 'yan ƙasar ta zuwa koriya ta arewa bayanan da aka bayar ta kundin bayanai na gwamnatin tarayya amurka ya nuni da cewa an ɗauki matakin ne don kare amurkawa daga kasadar a kama su ko a tsare su na wani lokaci a halin yanzu kuma manyan jami'an diplomasiyya amurka sun sanar da shugaban kasar ta koriya ta arewa cewa amurka ba makiyarsu ba ce amurka na wannan bayanin ne duk da cewa bata janye komai ba a cikin jerin matakan da za ta iya ɗauka na takawa shirin makamai masu linzami da na nukiliyan kasar take yi birki To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Macau ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.